An dai ɗauki lokaci mai tsawo ba a ga sanata Bola Ahmed Tinubu cikin hidimomin wannan gwamnati ba. Yanzu ya kai watanni masu yawan gaske. Shi Tinubun na yin baya-baya da gwamnatin da ake ganin su ne suka kawo ta. Kwatsam a wannan jiko sai ga shi a fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock har ma ya tattaunawa ta fiye da sa ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari. Bayan sun kammala ganawar an tambayi Bola Ahmed Tinubu ko menene gaskiyar cewar akwai baraka tsakaninsa da shugaba Muhammadu Buhari? Wannan labarin ƙazon kurege ne. ina da kwarin gwiwa akan wannan gwamnati ba kokonto akan wannan kun san mun yi aiki tukuru wajen kafa wannan gwamnati ne akwai wasu abubuwa da ba a iya hasashen su da in sun kaurara sukan janyo gulmamaki da zarge-zarge that can lend itself to gossip insinuations and all of that Shaibu Mungadi mai ne kan siyasar Najeriya. Amma dai koma mai ta kaya an san cewa ba lallai ba ne Bola Tinubu ya goyi bayan shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Ganin cewa yadda ya so a yi gudanar da mulkin nan da shi dai ba a bai samu haka ba. Domin kowa yana zaton cewa eh, su ne 'yan tsakar gida waɗanda za su faɗa a ji su yanka ko ba daɗi shugaban ƙasa ya ci da sauransu amma bai samu wannan dama ba kuma an san cewa rashin samun wannan dama ko shakka babu za ta kusatar da shi. Kwararre kan sha'anin alakar 'yan siyasa Muhammad Ibrahim na mai cewa. Ana zargin da Najeriya a yanzu ke wanda kuma shi ne maganar da eh, shugaban kwastam Hamid Ali ya faɗa da kuma maganar da ita uwar gidan shugaban ƙasa ta faɗa ana kallon cewa shi shugaba Buhari a yanzu a kan wasu mutane da suka kewaye shi wanda su ne suke juya akalan tunaninsa. To in har an samu wannan rashin shirin tsakanin Bola Tinubu da shi shugaba Buhari baya rasa nasaba da ganin cewa su Tinubu suna ganin cewa su suka yi wahala suka kawo Buhari suka sha wahala suka yawo da shi a the end of kuma sai ga wasu mutane wanda su basu ma kashe ko sisi ba suna zaune falo suna ta fira kawai suka zo su ne yanzu masu juya buhari ake. to amma a cewar dr kabiru ɗanladi lawanti na ganin bola tinubu takatsatsen kurin yake yi a siyasance. wato akwai abubuwa da ina ganin shi tinubu yake kokari ya kaucewa ne kar a ce su suke ainihin jujjuya ainihin shugaban kasa da sau da dama a kullum kokari yake nuna cewa shugaban kasa mai ra'ayin shi ne abubuwan da zai yi yana yi ne saboda abin da ya tanadarwa kasa ba wai abun da wani ɗan siyasa yake yana so ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.